Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin, hudu ga watan Sha'aban, ijar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da biyu ga watan Jun, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ɗariƙul janna fi takhriji a hadisul buguya na abi abdurrahman aldosowi ismail bun akibo ahmad jibril allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi tambihi kafin ci gaba da karatu kamar yadda kuka ji sunan littafin nan littafi ne da yake ba da ƙarfi don gane da abin da ya shafi takhariji kun gano wannan karatun matsala da muke dole mu samar da inda muke bayyana abubuwan nan a aikace idan ya zama ana karatun kuma ba inda ake jin abubuwan aikace a fili to fahimtar za ta ɗan jima kaɗan haka ne amma ku ga yadda malaman suke yin aikin abin da ake yi wajen tahrijin hadisi kusan nan kaman ka ce ɗan kwatantawa ne in ka haɗa da irin abubuwan da ke manya-manyan littattafai na manyan malamai amma sanin wannan zai jagoranci mutum wajen sanin wancan nan an gani. za mu tashi inda mala ya ce ƙwalar rahimahullah marubucin wannan littafi a sheikh Ismail ɗan Abibakar, Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce, Ƙalat ammatu Hussain bin Muhsanin, wata ne na Husainu ɗan Mihsan wa zakarat zaujaha linnabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ita ce ta zo ta yi bayani dangane da zamantakewansu da mijinta a wajen annabi. faƙala sai annabi ya ce unziri min aina anti minhu ki kalla da kyau wani matsayi kike a wajen shi mijinki me ya ɗauke ki kuna gane wannan da kyau ko menene yake gani don gane da ke mutunci ko ko kishiyar haka fa innahu jannataki shi mijin nan shi shine aljannanki wa na raki kuma shi shine wutanki kuna gane wannan kenan duk wata mace mai fa hankali shi yasa idan aka ce mai hankali banda kishiyar haka ita ce wacce take tsayawa ta fahimci matsayin da Allah maɗaukin sarki ya ma mijinta a kanta da umarnin da annabi ya yi a kan haƙoƙin shi sai ta zauna lafiya amma lokaci ɗaya mace zai ta ce shi ɗin mi ba kowa ba ne amma dai ga dai hadisi na jiranki wannan hadisi shine na da sha shida, a rawahun nasa'i al'imamun nasa'i ya fitar da shi ƙultu mala akibu ya ce hadisun sahihun hadisi ne ingantacce yanzu da mai gida zai rungumi wannan hadisi cikin gida da shi maimakon ta kalli wa ya faɗi maganan cewa za ta a kawai ka nufin cuta na ne sai sa ka sungumo hadisin daga jin shi baka fahimce shi ba kun fahimci wannan da kyau ko amma mai hankali in ta ji wannan sai ta godiya ta ce kaga ko mai gida alherin Allah ya kai gare ka na gode da baka zo ban da wannan hadisi ba to da ban san yadda zan kare rayuwata ba To da wannan ne sau da dama nakan yi wa mata nasiha ba kuma kasafai nasihan ke shigansu ba. Ina nuna masu yana daga abin da zai taimaka maki wajen ki iya yin ɗa'a irin wannan da za ki tsira shi ne tun asali shin kin auri mijin da kike so? Yana da addini da ɗabi'a wanda shi zai taimaka maki wajen wannan ɗa'an da ake bukata a wajenki? ki? To, ban san abin da ke damunsu ba, su sun mai da kansu kamar irin kayan da ake kasawa a kasuwa ne, wanda duk kayan da ke kanta an kasa shi ana jiran mai siye ya zo, ai kayan bai da ‘yanci, duk wanda ya zo ya taya, in ya ne dai in ya ba da kuɗin da ake so za a ba shi ai, in bai rabe ne ma haka, in ba haushe ne ma haka. in gajere ne in dogo ne in dukushi ne in fari ne in baki ne in nagari ne in na banza ne in na menene duk dai da siffan da yazo zo in dai zo da abin da zuciya ke so to za a bashi to haka nake ganin kamar matan suna neman su mai da kansu wanda su ko matan magabata jama'a ba haka suke ba waɗanda muka ce mu yanzu muna koyi da su ita ba ta jiran wai sai an zo an ce kaza a'a yau da za ta ga wani ya yi mata a ɗabi'a da addini da komi tana son shi ba za su kawo abin da matanmu na yau suke cewa kunya ita ba za ta iya furta cewa su zo su daidaita su aure ba Adije tana jin kunya ita ba za ta iya ba. Da haka sai a waye gari kawai tana rayuwa ne da kyar kuma a lokaci sai ta tunanin kashi. da dai fa ta yi kaza, to da yanzu da ba kaza ba wannan ba daidai ba ne idan ta auri mutum bai cika ƙa'idan abin da take so ba lokaci kaɗan ne za a koma ita rikici amma in ta tuna da san san zai jagorance ta wajen waɗannan abubuwan in dalilin son ya tafi to kuma sai tausayi ya zo kuna gano wannan to amma kana gaya masu tunaninsa sai ya tafi wani waje in tunanin ya tafi wani waje to kuma sai sanda zai dawo to kuma a daidai lokacin an riga an makara Allah ya kiyaye sau dama suna ba da uzuri wani lokaci uzurin nasu gaskiya ne cewa an ka ganin miji ka ce kana son shi to in ya ce bai san ka ya dinga yawo a gari yana zagin ka kenan ni kuma cewa nake dama wanda ta ce tana son dama bai dace da ita ba ne, kwaɗayi ya kai ta ta ga wani alhajin birni ne yana da 'yan kuɗin shi sai ce tana son shi don wannan shi kuma bai da addini bai da mutunci wannan zai sa ya je ta yawo yana cin mutuncinta yana zaginta saboda babu sikuritin da zai tsare mata kimanta dama ba irin nata ba ne kuna gane wannan da kyau ko amma muddin ya zama yana da addini da ɗabi'a mai kyau da annabi ya ambata wallahi waɗannan abubuwan da ake gudu da shi ba zai yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki shiryar don. mala yake cewa an-nasa'i hun nasa'i, al’imamun nasai ya fitar da wannan hadisi fil a cikin sunanin a lamba hadisi na dubu tamanin da tara uku fi ishiratin nisa a babin da ke bayani a kan zamantakewa da mata babu ta'atil mar'a zaujiha babin da ke bayani akan mace lalle wa mijinta biyayya a lamba hadisi na 2769 fin nika a cikin littafin da ke bayani a kan aure a limamin hakim ya fitar da wannan hadisi wa anhul baihaqi daga al-imamu hakim baihaqi fitar da hadisin a cikin kubra a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu dubu sha hudu ɗari bakwai da shida fil qismi wan nushus babu ma ja'a fi azumin haqqi zawji alal mar'a a ƙarƙashin babin da ke bayani akan girman haƙƙin miji akan matan shi haka al-imamu tabarani ya fitar da hadisin a lamba na ɗari hudu da arba'in da takwas min tariki Yahya bin Sa'id al-Ansari an Bashir bin Yasarin an Hussein bin Mihsanin an ammatin lahu annaha atat rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi yace gwaggon shi ne ta tafi wajen annabi saboda wata bukata tata da ta kai ta wajen annabin falamma faraga min hajatiha yayin da annabi ya biya mata bukatan da ta taho da shi wajen shi ƙala sai ya ce a za zaujin anti ke kina da miji qalat na'am ta ce e tana da miji ƙala sai annabi ya ce kaifa anti lahu yaya yanayin zamantakewan ku yake da shi qalat ta ce aluhu gaskiya bana mai tsayayya ba mai ɗaga kai da nuna isa ta hanyar saba ma umarnin shi, illa ma a ajazu anhu, sai in har ya umarce ni da abin da na kasa ne, na gaza, amma in dai zai ce in yi, to lalle zan yi marmaza in yi. Ƙawala sai annabi ce, Unziri, ki ƙara sa ido da kyau, aina anti minhu, me ki a wajen shi, yana mai yadda da ke, ya amince da ke, ko ku yana fushi da ke, kuma ma bai ma yarda da ke ba fa innahu take wa naraki domin shi ɗin nan aljannin ne kuma wutan ne jama'a in mace ta fahimci wannan kuma tana wa mijinta irin wannan kallon za ta kalli mijinta da ce ba dan goyo ba ne? ko miji goma ba uba goma ba ne? duk ba ta waɗannan abubuwan ba fa saboda miji mutum ne mai daraja da Allah madaukin sarki ne ya bashi wannan darajan ba ke ne ko iyayen shi ko iyayenki ko jama'an gari ko limamai suka bashi ba Allah da annabi ne suka bashi kuma ki kokarin bashi wannan haƙƙin ki ga yadda Allah madaukin sarki zai daga darajanki amma ke kina zamantakewa ne da bin son zuciya da neman shawarwarin shaidan shi yasa duk in kin yunkura zaki abin kirki sai zuciya ta ci in mm, mm, bari ko kuma shaɗan ya sheko ko kin nemi shawaran shi ko baki nema bai ce kaki shaɗan ya kai ki ya baro ki in kika zama haka Allah ya sawwaka wannan hadisi mala ya ce wa lafzilin nasa'i wannan lafazin hadisi na an nasa'i ne wasa wal hakim wa zahabi al-imam hakim da alhafizu zahabi sun inganta wannan hadisi wa al munziri alhafizul munziri ya tabbatar da wannan ingancin da suke ma hadisin jizi na uku shafi na lamba hadisi na talatin da hudu fit targibi wat tarhibi a littafin da ke bayani akan at-targib kwadaitarwa game da ayyukan alkhairai wat tarhibi da tsoratarwa game da yin miyagun ayyuka waɗanda suke ba daidai ba wajen wada isnadahu kuma alhafizin munziri ya ce isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne kun wannan da kyau ko in kika bashi girman shi shi kuma sai baki hakinki zama zai kyau kenan Allah shiryar da mu wakaza Sheikh Muhammad Nasiru Al-Albani fi sahiha haka Muhammad Nasiru Al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsila sahiha a lamba hadisi na 2612 a juz'i na shida a shafi na 220 daidai قال المصنف رحمه الله marubucin wannan littafi Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, An Abdullahi bin Amrin radiyallahu anhu ma ƙala, daga Abdullahi ɗan Amr Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Nabi ya ce, La yanzurullahu ila ra'atin la tashkuru li zawjiha. Allah maɗaukin sarki baya dubar duk matan da bata godiya ga mijinta. kun gane wannan da kyau macen da ba ta yabo da godewa dangane da zamantakewa da irin abubuwan kirki da mijinta yake mata da wannan mata ta shiga uku ko kallon arziki Allah ba zai mata ba wahiya la tastagni anhu ita ce wanda ba ta wadatuwa da mijin ta nan tana ganin wance mijinta ya mata kaza ko mijin wane yana kaza ko ya kamata a matsayinta a yanzu a ce ita ta mallaki kaza ko ta zama kaza kuna gane wannan da kyau ku mana idanta bai takaiti ga mijinta ba ta nan tana leƙe-leƙe da hange-hange tana tanin ita dai ta zama ko ta samu ko abin da ya kama da haka to duk ɗan kaɗan ɗin da aka yi mata sai ta kasa godewa ku gano wannan kuma ka gama wai ba za ta iya kallon mijinta ta ce abu kaza da kai man na gode Allah ya saka da alkhairi ba ba arziki ga wannan matan kada kwata wannan hadisi Shi ne na ɗari da sha bakwai, an-nasa'i al nasai ne ya fitar da shi ƙultu mala ya ce sahihun dai su ingantacce ne yau da za a yi tun maza mutum ɗari a ce don Allah kowa ya faɗi gaskiya tun da kake yaushe rabanka daga ka ji matanka ta ce na gode Allah ya saka da alkhairi mun gano wannan matan ba wuce dama a kundin zamantakewanta ba wannan fa idan ka ji na gode to lalle wannan ba ƙaramin tarbiyya ta ƙoshi da shi ba kuna fahimta in ka ji na gode to wata ƙabila ce amma ba bahaushiya ba ya da kusan wannan in dai ka ji na gode a maganar gaskiya ne aini ma ina cikin hausawan an ma ba haushe ne ai amma ina faɗin abin da na sani ne ai ba wani sassaucin da za a yi ina fatan mun gano wannan da kyau shine maganan gaskiya sai su gyara ai tana ganin ta ai taimakon ka ma ta yi da ma ta aure ka sannan na biyu idan misali ka ɗauko wannan ka bata ita a tunaninta haƙƙinta ne fa a tunaninta ma ka ma rage je ka sauran Allah ya kwatan mun mun gano wannan da kyau ko <laughs> ba shi amma ka je ka ga wanda ta koshi da tarbiya to bari a cire hausan ciki a ce ka wanda ta koshi da tarbiya tunda ba ka so shine kana son ka haifar da kabilanci cikin magana ku gano wannan idan ka ba ta ledin fiye wata matan arziki ta za ta ce mi na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara buɗa maka an jima an yi ga ledan ko roban swan shi zai siyo ba wancan ba don ya sha addu'a da su yiwa ma Allah ya buɗa mashi ki ga abin da baki sa tsammani ba shin da kuka ji Allah na son godiya har yana fushi in ba a gode mai ba to ku wallahi ki rika gode mutane zaki gani ma shi ɗan ne zai zai laro da shi wani godiya shi bai magana abin da kike yi kuna fahimtar wannan su watan ai ga su su sun sa abin da nake faɗi gaskiya ne da za a tsara ƙoban na a ce tsakaninta da Allah za ta ƙara awa ɗaya ta zauna a nan har bayan la'asar ta faɗi gaskiya nawa ta gode wa mijinta tun da take a duniya wallahi akwai wanda tun da take ba ta taɓa cewa na gode ba mun gano wannan da kyau ko in kaga ko ta ce ta gode to ba ƙaramin kwantar da shi ta yi ba kila ba mamaki abin naira dubu ne ta ce goma ya bata za ta ce a ta gode a nan ina fatan mun gane haka ne ko Allah ya sa gaske kuke yi amma ki gwada ce ma mijinki kin gode ki gani Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan mahaifa Allah ya ƙara maka buɗe Allah ya taimake ka ya inganta tarbiyyar yayanka haba ai duk abin da ya samu ke zai kawo ma amma ita abin da take so saboda ba ta da wayo wayan ce ta gode yau to an jima ta gani a'a zaki shekara uku kina yi ne sannan ki fara girbi ai ko in kika shuka masara ba an jima ki zo ki girbe ba ko an jima ne jira zaki ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa idan aka yi kyakkyawan sa'a dan ba zan ci an yi rashin sa'a ba idan yana zaune da irin wannan da ba ta godewa sai ya auro mai godewa to a lokaci ɗaya sai a ce baya adalci kun gano wannan da kyau ko baya adalci sai ce me adalcin don su adalci shine ka ƙwaro wancan ka bata in kai daidai wa daida to sunan wannan rashin adalci haka ne in kana son ka zama adili ko to shine in ka zo wajen wannan ka bata mangwaro goma sai ka ware uku ka ce shi za ka yi mu wancan ka yi adili ne ita wancan ka je wajenta sai ka bata goma sai ka ware uku ka ce za ka yi mu wannan to ka yi adili ne dole sai sun nemi su mai da kai wani ɗan ƙaramin munafiki a gidan mun gano wannan da kyau to kana da tsari da kan gado kar ka biye masa haka in ka zo kawai sai ka in ka gana ma ka kasa shi a faifai ɗauki wannan ɗauki wannan wata sai ta koma gefe sai ta shi, a'a ya za a raba daidai wa daida ni da 'ya'ya ita ba ta da 'ya'ya a ai yanzu an baki ne a matsayin ki na mata ita ma mata idan aka zo ka san yara kuma wannan daban ke kaɗai za a ba ita ba za a ba ta wannan kasan ba Kun gano wannan da kyau ko? To, amma san ba sa ganewa, yau idan da za a zo da tiyan shinkafa, aka ce za a ba da kyauta kowa ta kai gidan tiya ɗaya ita wancan sai ta ce, dan me za ba tiya ɗaya ba ta da ‘ya'ya, mudu za a ba ta ni kowa ban tiya ɗaya da ai yanzu ba na gidan ne za a dafa ballanta ke ce yanki za su ci ɗoriyar abu za a fitar da shi waje ne to daidai wa daidai za a yi in aka zo ba a tamfa me yasa baki ce a baki uku cin da kina da 'ya'ya ta a ta ɗaya cin da bata da kowa Kuna gano wannan da kyau ku? Duk irin waɗannan abubuwan ku wala mata sai sun zamantu akwai me lissafi da kan gado cikin al'amuransu. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Malai ce wannan hadisi an kharaja hun nasa'i, al'imamun nasa'i ne fitar da shi a cikin kubra a lamba hadisi na 9,135 fi ishratin nisa babu shukrul mar'ati da zawjiha Kun ji ko? babin da ke bayani a kan mace ta zama mai gode wa mijinta. Wal hakim, hakim ma ya fitar da wannan hadisi, yanzu misalin kin gode abubuwan da yake maki abin da ya kamata an jima abin da za a gani sai aka kyautatawa. Ya maki abin arzi, ko da kallon ki kika ji daɗi a ranki, yana da sai ki zo ki tadda kin mai dambin kifi. Ya shi, ya zauna ya ci kyauta ba kuma a cikin kuɗin shi da kika finta ba. mun gano wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu hakim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2771 fin nika wa anhu al-baihaqi fil kubra juz'in farko a lamba hadisi na 1470 ishirin daidai mun gano wannan sunan al-kubra na al-imam al bayhaqi babban littafi ne fa akwai sunan al-kubra na al-imam an-nasa'i kuma ina fatan mun gane Allah madaukin sarki ya shiryar da mu babu karahiyati ha ma'rufi zaujiha, karkashin babin da ke bayani akan kafirce ma kyautata wanda miji yake mata ki ji wannan ai mace in tana da wayo ko wallahi yan kalmomi da in yanayi kaɗan za ta yi miji ba da yawa ba yan kaɗan wallahi a waye gari bai iya motsin komi amma da Allah yake nufin mazan da rahama sai matan suka zama yadda suka zama. Kun gano wannan? Kai ka zauna da baƙin ciki amma kuma ka lafiya lau. Ita ta zauna da nunkofurci babu ɗa'a shi kenan. Kowa zai kan nashi. Shi sa idan ka ga bature ko balarabe suna zaune ƙalau sai zuciyanka yi ta riyawa dama a kai ne dama kai ne. idan aka samu wata mai ta mu miji da lallashi da tarairaya sai a ce sana hmm, sanaban banza sai ka jama an ce ɗabi'un karuwa take da shi to ke matan aure ke kuma ga shirman da kike yi isa wannan hadisan fa naku ne in za ku gyara ku je ku gyara za ku yi gyara kuma shi kenan sai ku yi ta rayuwa yadda kuke sai kin zauna duk ladan da kika samu na farkon aure ki zubar da shi ranar ɗaya shi ni wallah da na san haka auren yake wallah ma da ban yi ba shi kenan illa dan baki lalata shi saboda da na sani gode ma Allah zaki ce ka na gode ma Allah da Allah ya sa nike dumurmusan ladan aure a irin wannan yanayin gani saboda ai duk kuncin da zake samu a gidan miji lada kike samun shi duk bacin ran da zake samu lada ne duk ganin ba daidai ba an muke son kai an zalunce ki an cuce ki an kware ki duk wannan haƙurin da kike lada kike samu amma mata ba sa ganiya Allah shi kyauta wal bazzar al imam al bazzar ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2349 min tariqa qatada an sa'id ibn al musayyib an abdullah ibn Amrin. anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marfuwan to wannan hadisi mala yace wa qatada huwa ibnu di'ama as-suddusi al-imam qatada ibnu di'ama as-suddusi muna karanta maganganun shi a cikin tafsiri ko a ce qatada ya ce sai ka ce ibnu di'ama as-suddusi ko ya haddace suran shi rawa an anasin wa aksara anhu ya yi karatu a wajen Anas, kuma yana yawaita danganta karatun shi ce daga Anas daga Anas daga Anas. Waƙadik tulifa fiyar raf'il hadis, malamai sun kai sun komo dangane da danganta wannan hadisi kai tsaye ga annabi, wa waƙafihi da kuma barin hadisin a matsayin shi na mauƙufi, ku gano wannan da kyau ko ga sahabi, shin wannan hadisi marfu'i ne? ko ku wannan hadisi mawqufi ne farajjah al bayhaqi al waqaf amma al-imam al bayhaqi ya karkata kan cewa wannan hadisi mawqufi ne faƙala aqibal hadis da ya kawo hadisin gaba ɗaya sai ce haka za a tabihi marfu'an haka dai aka ruwaito shi aka danganta shi da annabi wasahih ya ce ingantacciyar fatawa annahu min qawli abdullahi marfu'an yace wannan eh min qawli abdullahi ghairu marfu yace wannan magana magana ne na abdullahi dan Umar ba marfu'i ba ne, kuna gano wannan da kyau ko Haka al'imam bayhaqi ya faɗi bayan da ya kawo hadisin. Wata aqabahu ibnul turkumani ibnu turkumani sai ci gyaran shi fil jawharin naqi a cikin littafin jawharun naqi faƙala ya ce wabun abi aruba ahadul aalam ya ce shi ibnu abu aruba ɗaya daga cikin manyan malamai ne an kharaja lahul jama'a mafi yawancin malamai sun ruwaito hadisin shi wa qad zadar raf'a fa wajabal qabul Malai ce sai ya zama a nashi ruwayan ne aka samu ya danganta hadisin zuwa ga annabi, to shi ko mutumin kirki ne da wajibi in ya kawo irin wannan ƙari a karɓa. Mun gano wannan ƙabula ziyadatihi, mun gano wannan da kyau ko? Wal hukumu la kuma hukunta hadisin cewa marfu'i ne. Kaifa wa ta ba'ahu ala zalika Umar bin Ibrahim, to kuma gashi a ruwayan shi an samu Umar ɗan Ibrahim ya mai mutaba'a kama akhrajahu al-baihaqi kama yanda al-imam al-baihaqi ya fitar wa umar hadha wasaqahu ibn hambal shi wannan umar ibn hambal ya amince da shi wa ibn ma'in da ibn ma'in wa qala abdus samad ibn abdul waris sikatun fawqa thikatin yace shi amintacce ne saman amintacce kun gano wannan da kyau ko qultu a asaba bunul turkumani mala akibu yace kai ibn turkumani ya dace abin da ya faɗi haka ne wal ilmu inda Allah amma cikakken ilimi ya tattara ga Allah ne fi annar raf'a huwa sawab huna danganta hadisin cewa annabi ne ya faɗi ba kufi ba shine abin da yake daidai lakin kana yambagi an yadhkura tarafan min hal Umar bin Ibrahim sai dai ya kamata ana ɗan gegi bayanai a kan halin shi Umar ɗan Ibrahim ɗin can da ya makata da mutaba'a. Kun gano wannan da kyau ku? To shi ne sai mai ce Allah zai ta ba ibn abi aruba wanda ya ma ibin abu aruba ba fa inna hu qad jurriha fi katada hasa an soke shi duk sanda ya ruwaya daga katada kaɗai kama saya a ce bayanuhu insha Allah mala ya ce kamar yadda bayani na tafi wa ƙarƙalar hafiz fit taqrib ibn hajar ya faɗi a cikin taqribu tahazib ya ce fi hadisi an qatada da'afun kun gano wannan in dai kaga hadisin Ibrahim ɗan Umar kun gano wannan Umar ɗan Ibrahim daga Qatada to mala ya ce akwai rauni a cikin wannan hadisin in dai katada ne amma in ba katada ba ne to babu wannan raunin a ciki kwata-kwata ina fatan mun gano wannan da kyau wa qadara Shu'uba shu'uba an katada bihi marfu'an akwai ruwayan Shu'uba daga katada mawqufan min qawli abdullahi ibn amr a fatawan abla dan amru bai danganta ga annabi ba warawahu sa'id ibn abi aruba wa umar ibn ibrahim an katada bihi marfu'an anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min qawlihi sai sa'id ɗan abi aruba ya ruwaito daga umar ɗan ibrahim daga ƙatada daga annabi cewa annabi ne faɗi hadisin kun ji magana da malai yake gaya mana ko وقد أشار الإمام النسائي في هذا الخلاف الإمام النسائي ishara إشارة قولنا ساباني fa'aurar hadis marfu'an sai kawo hadisin da cikakken isnadi daga annabi summa mawqufan sannan ya koro wata hanya kuma ya zo da shi mawqufi akan abdullahi ɗan amur ɗan as Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum